radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio BOH na wannan lokaci. Da fatan ana cikin ƙoshin lafiya ga dai jiran abin da muke ɗauke da su. Da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba bayan nan kuma za mu kama ku sauran shirin mu da suka haɗa da shirin nan na mu koma noma. Daga nan sai shirin nan na kiɗa-kiɗan kiɗan Iraniyawa wanda da shi za mu kawo ƙarshen dukkan abin da muke dauke da su. Idan har da sauran lokaci za mu duba su daga cikin kayan labarai sai mu yi ban kwana da ku. waɗanda su ne jiran abin da za a saurara a zangon shirin namu na wani lokaci da Allah amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu wari Assalamu alaikum yau lahadi kuma ga watan oktoban shekara ta 2021 wanda ya daidai da uku ga watan rabiu awal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata rana irin ta yau wato goma ga watan oktoban shekarar ta 1881 aka kafa kungiyar tsaro ta kasashen turai uku wato austria jamus da kuma italiya kafin haka dai an kulla irin wannan yarjejeniya ta tsaro a tsakanin kasashen austria da jamus a shekarar ta 1879 wannan yarjejeniyar tsaro dai ta buƙaci taimakon kasashe waɗanda suka amince da ita da su taimakawa dukkan kasar da aka kaddamar da yaƙi akan ta a tsakaninsu waɗanda suke cikin wannan yarjejeniya ko kuma a wajen su a lokacin dai kasar italiya tana adawa da mamayar da faransa take yi wa kasar tunisia wannan yarjejeniya ana sabunta ta duk bayan shekaru biyar kuma ta ci gaba da aiki har zuwa yakin duniya na ɗaya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 72 suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan oktoban shekara ta 1949 aka kafa jamhuriyar taiwan a wani tsibiri mai faɗin kilomita marabba'i 36 bayan da sarakunan kasar china na lokacin suka sha kaye a hannun jam'iyyar gurguzo ƙarƙashin jagorancin mao a kasar china babba sarkin kasar china na lokacin chinchikai chek ya gudu zuwa tsibirin taiwan inda kafa gwamnatin sa a can banda kuma sakamakon adawar da kasashen yamma musamman amurka suke yi da tsarin gurguzu a duniya amurka ta ci gaba da goyon bayan gwamnatin tsibirin taiwan a matsayin halassacciyar gwamnatin kasar china sannan kuma ta yi amfani da ikonta a majalisar ɗinkin duniya inda ta baiwa taiwan kujerar kasar china daga shekara ta 1949 zuwa 1971 bayan shekaru 22 daga lokacin majalisar ɗinkin duniya ta amince da gwamnatin gurguzu da ƙasar china a matsayin mamba a majalisar ɗinkin duniya sannan aka kwashe kujerar china a babban zauren majalisar ɗinkin duniya daga hannun taiwan da kuma kujerar kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya duk aka mayar da su ga ƙasar china da ƙarshen masu ware kun san cewa shekaru 51 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan oktoban shekara ta 1970 kasar fiji ta sami incin kanta daga hannun turawan ingila 'yan mulkin mallaka turawan da ya sama mai tsibirin ne tun a shekara ta 1874 sannan kuma suka ci gaba da yi wa tsibirin mulkin mallaka na tsawon shekaru 90 amma a shekara ta 1965 turawan sun amince aka rubuta kundin tsarin mulki a kasar daga nan ne kuma aka kawo batun samun 'yancin kai da ƙarshe dai ƙasar ta samu 'yancin kai a rana irin ta yau a shekara ta 1970 ƙasar fiji tana da faɗin ƙasar kilomita marba'i 18,274 sannan tana cikin tekun pacific daga kudu maso gabacin nahiyar asiya masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6:53 da minti zuwa 7:50 da minti na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5:53 da minti zuwa 6:50 da minti na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 2015730 Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 da minti zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 da minti zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. A yau ne ake gudanar da zaben 'yan majalisa a ƙasar Iraki. an zargi kamfanin facebook da nuna ƙin jinin falasɗinawa a ƙasar afghanistan kuwa taliban ta ce waɗanda suka kai harin kunduz za su ɗanɗana kudarsu yanzu kuma ga cikakkun labaran da ke dake a yau ne ake gudanar da zaben 'yan majalisar dokoki a ƙasar iraki inda aka buɗe rumfunan zaɓe tun da safiyar yau lahadi rahotanni da ƙasar iraki da sun ce shugaban ƙasar barham saleh da firaminista mustapha alkazimi kuma shugaban majalisar dokokin muhammad al-halbusi game da manyan 'yan siyasa da kuma masu karfin faɗa a ji a kasar da sun kada ƙuri'unsu mai magana da yawon hukumar zaben kasar irakin jumana alganawi ta bayyana cewa adadin rumfanin zaɓe a faɗin ƙasar sun haura dubu hamsin da biyar yadda kuma masu sanya ido na ƙasa da kasa a wannan zaɓe adadinsu ya kai dubu ɗaya da ɗari biyu da arba'in da tara sai kuma 'yan jarida 510 wanda suka shigo ƙasar daga ƙasashen duniya domin bayar da rahotanni kan zaɓen. Adadin 'yan takarar kuma ya kai 3,227 da suka hada da mata 951 sai kuma haɗaka 21 gami da jam'in siyasa 109. Akalla mutane miliyan 25 ne dai aka tantance waɗanda suke kaɗa ƙuri'un nasu a zaɓen na 'yan majalisar dokokin ƙasar Iraƙin. a cikin shekara ta 2022 ne da ya kamata a gudanar da wannan zaɓe sakamakon matsalolin da ƙasar take fama da su da jama'a suke nuna rashin amincewa da yadda lamura suke tafiya hakan ya sa alatilas gudanar da zaɓe kafin wa'adin da aka ayyana masu rajin kare haƙƙin bil'adama a duniya suna zargin kamfanin facebook da nuna wariya da adawa ga al'ummar falastino tashar rasha ta dai ta bayar da rahoton cewa bisa binciken da masu rajin kare haƙƙin bil'adama suka gudanar sun iya gano cewa kamfanin facebook ya share abubuwa da dama waɗanda suke da alaƙa da al'ummar palestino da abubuwa da aka wallafa da suka shafi kudus ko kuma zirin gaza bayan mika koke da aka yi ga kamfanin mai magana da yawan kamfanin na facebook ya bayyana cewa an samu kure ne wajen goge sakonni waɗanda suka shafi falasɗinawa kuma ya ce za su gudanar da bincike akan hakan domin gyarawa masu kare haƙƙin bil'adama sun ce tun daga ranar goma sha hudu ga watan satumba da kamfanin ya ce ya kafa wani kwamiti domin bincike akan hakan har inda yau take ba a je wani ƙarin bayani daga kwamitin ba ko kuma sakamakon binciken da ya gudanar don kafin wani lokacin dai an jima ana zargin kamfanin na facebook da nuna karkata ga manufofin yahudawa masu zaluntar al'ummar falastino Ƙungiyar Taliban ta ce waɗanda suke da hannu wajen kai harin ta'addanci da aka kai a masallacin Juma'a na lardin Kunduz za su dana su. kamfanin dillancin labaran ikna ya ba da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda ƙungiyar taliban ɗin ta fitar a ta bakin kakakinta ta bayyana cewa za a ɗauki tsauraran matakai na ladabtarwa a kan waɗanda suka kai harin ta'addanci a masallacin kunduz wanda ya kashe mutane da dama mai magana da yawan ƙungiyar ta taliban zabihullah mujahid ya bayyana cewa abin da 'yan ta'adda na da'ish suke yi a ƙasar afghanistan ba abu ne wanda za a sanya ido a kansa ba dole na ɗauki ƙwararren matakai na shiga kafar wando ɗaya da waɗannan 'yan ta'adda ƙungiyar da'ish dai ta ce ita ce take da alhakin kai harin na ranar juma'a a masallacin Sayyid abad wanda ke cikin gundumar kunduz da wani ɗan ta'adda ya yi jigidar bamabamai kuma ya tarwatsa kansa a tsakiyar masallata a lokacin sallar juma'a inda ya kashe mutane fiye da ɗari ɗaya ya kuma jikata wasu fiye da ɗari biyu to jama'a masu wari kada a sha'afa labaran da ya sana zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran Ƙungiyar Hamas ta yi Allah wadai da har-haren da Isra'ila ta ƙaddamar a kan ƙasar Siriya. Tashar Almadin ta bayar da rahoton cewa a cikin wani bayani wanda ta fitar a jiya Asabar. Ƙungiyar mai Falasɗinawa ta Hamas ta yi Allah wadai da har-haren Isra'ila a kan Siriya. Bayanin ya ce waɗannan hare-hare waɗanda Isra'ila ta kaddamar a jiya Juma'a a kan ƙasar Siriya da ma waɗanda take kaiwa kafin hakan sun tabbatar da cewa Isra'ila tana faɗa ne da dukkanin al'ummar yankin. Hamas ta ce abin ban takaici ne yadda wasu suke zaton cewa za su iya samun tsaro idan suka kulla alaka da gwamnatin Yahudawan Isra'ila a daidai lokacin da suke mantawa da cewa babban makiyin al'ummar Larabawa da Musulmi ita ce Isra'ilan. Muhammad Hadi Sarabi ɗan ƙasar Iran ya lashe lambar zinariya ta farko a gasar kokowa ta duniya da ke gudana a birnin Oslo na ƙasar Norway. Zakaran mai nauyin kilogram 97 wanda ya samu lambar ta gulla a gasar Olympics ta Tokyo a ƙasar Japan. ya tunkari babban abokin karawarsa Alex Kahn ɗan ƙasar Hungary inda kuma ya samu nasara a kansa wanda hakan ya ba shi damar ɗaukar lambar zinariya a gasar ta Greco-Roman. Bayan Muhammadu Sarabi, 'yan wasan ƙasar Iran da dama suna haskawa a wannan gasa, inda ko a jema wasu biyu daga cikinsu sun samu lambobin tagulla. a yau ma wasu daga cikin 'yan wasan na iran za su kara da wasu daga cikin takwarorinsu a wannan gasa ta kokowa ta duniya wadda take gudana a birnin oslo na ƙasar norway ta jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da laban da aka saurari labaran duniya yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron sauran shirin da suka rage mana inda zan fara da shirin nan na mu koma noma. mu koma noma. masu sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shirin na mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku labarai masu alaka da noma da kiwo to idan dai masu mu ba su manta ba shirin da ya gabata mun buɗe hira ne domin fitaccen manoman albasa wato alhaji ismaila nuhu jami'in ƙungiyar manoman najeriya a yankin arewa maso yammacin kasar muna fatan za kusance tare da mu domin jin ci gaba da hirar tamu daga daidai inda muka tsaya a wancan lokacin to a shirin bayan mun ji ta bakin alhaji ismaila ɗannuhu da ya gabatar mana da kansa akan yadda yake noma albasa a jihohin katsina da jihar jigawa inda kuma a hal yanzu yake zauna a kano sannan kuma da yadda kungiyar su ta manoman albasa ta kasar najeriya take gudanar da nata ayyukan bisa matashiya dai ita dai wannan kungiyar ta manoman albasa ta kasar najeriya wacce ake kira da association of onion farmers of nigeria ko kuma opman a takaice ta da tsari na shugaba wato uban kungiya da sakatare da kuma jami'ai a yankunan kasar daban-daban albasa kuwa kamar yadda muka sani sanadari ne mai muhimmanci na abinci da ma magani da ma wasu sanadarori da ake wato da wasu abubuwa da ake amfani da su ne da kullum na rayuwar dan adam wacce ake nomawa a sassa daban-daban ta najeriya musamman ma da arewacin kasar don haka tana da gagarumar kasuwa ba a cikin najeriya ba kadai hadda na kasashen yammacin afirka kuma su masu wannan sana'ar a najeriya mazaje ne masu kwazo da suke son kutsawa cikin kasuwannin cikin gida da kuma yammacin afirka domin tallata su sai da duk da haka da akwai ƙalubale mai yawa a gabansu wadda ya shafi matsaloli na yau da kullum da kowace sana'a kan fuskanta da kuma gogayya da wasu ƙasashe a cikin kasuwar yammacin afirka mai faɗi to yau ci gaban hirar tamu da alhaji ismail da nuhu ɗorawa ce akan inda muka tsaya a baya ya sake mana bayani ne akan wata kungiyar ta manoman albasa a yammacin afirka wacce yake a matsayin mataimakin shugabanta taga abin da yake cewa dan karin bayanin da zan yi game da tambaya ta biyu da yake na yi magana ne akan kungiyar mu ta opman ma'ana ta nan najeriya kenan so akwai waccan da na faɗa ta faɗin afirka ɗin ita kuma shugabanta na afirka shine alhaji mustapha kadiri a nan najeriya akwai dr ali inami shine president sai ni a ismail ni ne vice president na kungiya din reshen kasanmu najeriya so sannan muna da shugabanni a kusan afirka ta tsakiya west africa din nan duka muna da jagoranci sannan a kowace jiha a kuma kowace ƙasa shi ma muna da tsarin shugabanci sanannen abu ne cewa har yanzu noma a afirka an fi sani dai kamar yadda aka gada kaka da kakanni ba tare da ya samu wani gagarumin sauyi na azu a gani ba shin ko akwai wani kokari da kungiyar manoma albasa take yi domin ganin an zamanantar da harkar noma da amfani da na'urorin zamani da dabarun noman a wannan lokaci ka abin da yake cewa in kai maganan ya za mu yi kungiyar nan ta canza fasalin noma din daga na duki tsohon ciniki zuwa mechanizing farming to wannan ma gaskiya mun sa dan ba akwai abin da ake ce ma cluster noman cluster wani noma ne na zamani wanda ake yin shi na bai ɗaya da garba da sani da muhammad da musa da aminu duka suna da gonaki amma it may be wannan tashi na can wannan can can to sai muka zo kungiya sai ta zo da wata hikima duka waɗannan manoman su zo su haɗu wuri guda su yi gona mai girman gaske ta yadda zai zama cewa in an tashi maimakon a goya a goren feshi kikir da hannu ɗaya ana fesawa to yanzu jirgi ne zai tashi yana fesa magani in magani ne in takin ruwa ne ma yana fesawa so wannan yana daga cikin abin da ƙungiyar nan ta yi kokarin yi yanzu haka sannan wuraren ajiyar albasan nan alhamdulillah ya zuwa yanzu mun yi nisa akwai manya-manyan wurare da muka ce in allah yadda already dama mun riga mun aminta cewa sokoto ita ce za ta zama headquarter ta noma albasa sakamakon da sokoto da kebi yanzu dai a nigeria ba sama da su amma akwai jigawa akwai katsina waɗanda ke biye musu baya to a kan haka sai muka ce za mu fara da sokoto wato ta yadda za a yi wani gagarumi ko wani katafaren ma'aji ma'ajiyar albasa a garin ta yadda zai zama ko da an nemi albasa ko ina an rasa a najeriya to in an je nan hedikwata to ba za a rasa ba saboda me akwai inda za a aje ta ba tare da ta lalace ba kamar yadda ka faɗa duk wasu na'urori da ake bukata to za mu samar alhamdulillah kamar yadda na gaya maka akwai kamfanoni wanda a lokaci guda mun gama magana da su kan abubuwa biyu magunguna ingantattu don albasa saboda in ka cire sosai kuma indiya su ne waɗanda suka fice sosai akan wannan to masu sauraro da haka muka zo ƙarshen hirar da muke ɗauke da ita tare alhaji ismaila nuhu wanda shine babban jami'in ƙungiyar manoman albasa ta ƙasar najeriya a yankin arewa maso yammacin ta sannan kuma mataimakin shugaban wata kungiyar ta manoman albasa ta yammacin afirka ta fatan masu sha'awar harkar noma sun ji daɗin wannan hirar tamu sai kuma fitowa ta gaban da za a je mu ɗauke da wani jigon kafin lokacin da ke mu kasance cikin ƙoshin lafiya To kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. kide-kiden iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saurara da mu a cikin shirinmu na kide-kiden iraniyawa shirin wanda a cikin sa kamun kama kawaki daban-daban da aka yi a nan kasar iran domin samun nishantarwa da gamsarwa yanzu kuma sai mu saurari sina sarlak da fatan masu saurare su gyara zama kuma za su ji daɗin shirin stage John. دارم هم میخانه شد دارم هوای عاشقی گه نور و گه نار آمدم گه گلگهی خار آمدم گه مست و حوشیار آمدم دارم هوای عاشقی من مست جام باقیم دارم هوای عاشقی حیران روی ساقیم دارم هوای عاشقی من مست جام کویت منم آشفته مویت منم دیوانه رویت منم an gaishe ka sina sarlak cikin wannan waka da ka gabatar da ta kayatar da ku fata masu sun amfana kuma sun nishadantu da abin da aka ji to kuma an zan zamun shirin sai a wata saduwar za ku ji mu ɗauki da sabon shirin amma kafin nan a madadin waɗanda ku jimirinsu ni da na kasance tare ku a cikin shirin cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyan shirye mu a shafin mu na yanar gizo wato www.tv1.ng. سایه تو بر سر من ای که در پای پناه خستگی ها در هوایت دل گسستم از همه دل بستگی در هوایت هر گشودم باوره to da wannan zamu gargare sai dan Allah mu can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin abudin kowa da kwanaki muku fatan alheri kasance cikin koshin lafiya Thank you.